أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu za mu ci gaba da karatun da muke yi na sharh usul al-iman na shekul al wanda muka ɗauki cewa wannan makon ba za mu karatun iziya ba saboda mun fara daga shekaran jiya waccan mun yi shekaran jiya waccan a shekaran jiya shekaran jiya waccan da shekaran jiya sannan yau da gobe da kuma watakila zuwa jibi muke so mu kammala wannan risala domin takaitacciya ce a yau darasi na uku kenan zamu insha Allah a ciki Za mu tashi a zamu tashi bi الإيمان Na uku imani da uluhiyya da kaɗaituwar Allah a cikin haƙƙinsa na abauta masa shi kaɗai na uku daga cikin me wanda suka zo darasin wancan na uku daga cikin me mun yi na ɗaya mun yi na biyu yanzu ga na uku الثالث نأكو نأكو نمي نعم شو مكي الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور إيماني ده الله يقول شيء أبو بوغ ده al'awwal al'imanu bi wujudillah imani da samuwar Allah shine na farko athani al'imanu bi tihi, imani da cewa Allah shine mahalicci shine ubangijin komai da kowa al-thalith yanzu shine na uku wato daga cikin abubuwan da imani da Allah ya kunsa imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu to wannan shine na uku hmm. wato koyaushe cikin karatun littafan malamai koyaushe sai kana gaba kana baya don ya zama tukan ka fahimce shi sosai saboda haka na uku da yake nufi ai na uku daga cikin abubuwan da imani da Allah ya kunsa imani da Allah ya kunshi imani da samuwar Allah da imani da cewa Allah shine ubangijin komai shine ubangijin kowa sai yanzu kuma shine na uku imani da cewa Allah shine kadai wato abun bautawa da gaskiya ai bi annahu wahdahu al-ilahu haq la sharika lahu da cewa ai Allah shi shi kaɗai shine al-ilahu abun bauta na gaskiya la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi Wal'ilahu ilahu da ake nufi da al'ilahu ilahu wanda muke cewa la ilaha illallah al ilah din ma'anarsa bi ma'ana al ma'luh shine wanda ake bauta ma ai al ma'bud al ma'luh al ma'bud hubban wata azima wanda ake bauta ma saboda soyayya kuma saboda girmamawa saboda sansa da kuma girmama shi domin Allah maɗaukakin sarki shine ya cancanci musoshi bisa kowa bisa komai saboda abin da yake mana na ni'ima ya ishe mu ni'ima shi ya samar da mu ka san a ce yau babu kai babu abin da ya kai wannan wato rashi cewa kai babu kai babu kai to Allah shi ya samar da kai sannan kuma sannan kuma duk wata ni'ima da Allah ya yi duk wata ni'ima da ke tare da mu daga Allah take to <clears throat> mutum in yana tuna ni'imar Allah dole zai ji yana son sa jalla wa'ala to sai kuma ya tsaya da haƙƙin bautarsa to wannan shine ainihin ma'anar al'ilahu wanda kake bauta ma saboda soyayya kuma saboda girmamawa Allah shi ne ya sifantu da wannan sifa kuma shi ne yake da wannan haƙƙi jalla wa ala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ubangijinku shine abun bauta shine Allah abun bautawa guda daya la ilaha illahu babu abun bautawa da haƙi illa huwa sai shi arrahmanu arrahim shine wato mai tsananin rahama kuma shine mai tsananin jin kai wa ta'ala Allah ta'ala yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al Allah ya shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai shi haka mala'iku sun shaida haka ma ma'abuta ilimi qa'iman bil masu tsayuwa da adalci la ilaha illa huwa al babu babu abin bautawa da gaskiya sai shi shine mabuwayi gwani a cikin ayyukansa gwani a cikin hukunce-hukuncensa wa kullum mattuhi da ilahan ma'allah yu'badu min dunihi fa tuhu batila dukkan wanda aka ɗauka ya zamanto ilahu ya zamanto abin bauta tare da Allah da ake bauta masa ba banda Allah fa tuhu batila to allantarsa ai haƙi wato bauta masa ɗin da ake yi ba ta ce ne ƙarya ne ba ubangiji ne na gaskiya ba saboda in ka ce al'ilahu akwai wanda ake akwai waɗanda suke aliha to amma allantarsu ba gaskiya ba ce allantarsu ba gaskiya ba ce domin Allah shine kaɗai wanda yake abin bauta na gaskiya su ko ana bauta musu aliha ne an kira su aliha saboda mutane sun kira su har ma akwai tamata suka ce allata wato tamatan al'ilahu tamatan Allah a ƙaryarsu to duk na ƙarya ne shi yasa Allah ta'ala ya ce bi ذلك wa الله هو الحق وأن ما min من دونه هو Wa وأن الله هو العلي الكبير wannan ya wannan hukunci haka yake saboda Allah shi shine kadai gaskiya wa annama yad'una min dunihi kuma abinda suke kira ba Allah ba huwal batil shine ainihin karya ba wanin ba wa anna Allah huwal aliyul kabir kuma cewa Allah shine kadai wato maɗaukaki mai girma wa tasmiyatuha aliha la ha haqqal uluhiyya dan an kira su iyayen giji wannan baya ba su haƙƙin bauta qala Allah ta'ala fillata wal'uzza uzza wa manata Allah ya faɗa dangane da allata shine tamatan al Wal'uzza wal uzza tamatan al aziz al a'az wa manata tamatan al mannan in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan waɗannan wato iyayen giji da kuke bauta ma na karya, ba su kasance ba face sunaye da kuka sanya musu suna ku da iyayenku Allah bai saukar da wata hujja akan haka ba ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم دم هكني من زني سكي تيما متى ننسو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتا ما الله باكو دا وانا أبن بوتا ودا غسكيا انباشي با وتسنا دا أبا بن بوتا أما وأن دا سكي بو أبا بن دا وأن دا سكي بوتا وأن بوتا سو غريسو تكرياتي بعد حقي با معنى باين تكرياتي كما باب حقي أي باب چنچنتا با وان دي چنچنچي بوتا yake da haƙƙin abauta masa sai Allah domin shi ne kaɗai yake da sifar rububiya wanda ko yake da sifar rububiya shi ne kaɗai ya cancanci ya zamanto an mai da shi abun bauta domin kowa wanda yake ba shi ba bawa ne walakin aba zalikal mushrikun amma mushrikai suka ƙi haka wattakhadhu min dunillahi aliha suka riƙi ai iyayen giji ba Allah ba ya'budunahum ma Allah subhanahu wa ta'ala suna bauta musu tare da Allah tsarki ya tabbata a gare shi wa yastansiruna bihim suna neman nasara da su wa yastaghithun kuma suna neman dauki daga wajen su wa qad abtala Allah ta'ala ittikhadha al-mushrikeena hadhihi al-aliha bi barahi bi burhanayn aqliyayn Allah ya bata ya bata wato hujjar mushrikai da suke ɗaukan iyayen giji su zamanto ababen bauta ba Allah ba da dalilai guda biyu na hankali al'awwal dalili na farko annahu laysa fi hadhihi al-aliha allati ittakhadhuha shay'un min khasa'is al-uluhiyya cewa waɗannan gumaka da suke bauta ma ba Allah ba ba su da wani abu na wani abu ba su da wata sifa daga cikin sifofin wato bauta ta gaskiya fa hiya makhluqa halitta ne la takhluq ba ta halitta wala ta na naf'an ba ta kawo amfani li abidiha ga masu ga masu bauta musu wala tadfa'u anhum darara kuma ba sa ije musu cuta wala tamliku lahum hayata ba sa mallakar rayuwa a gare su wala mauta ba sa mallakar mutuwa a gare su wala yamlikuna na min as-samawat ba sa mallakar wani abu a cikin sammai wala yusharikuna fihi ba sa tarayya da Allah a cikin wani abu na mulkin sammai qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wattakhadhu min dunihi aliha sun riki eh, wato sun dauki ababen bauta min dunihi ba Allah ba la yakhluquna shay'a waɗannan ababan bauta ba sa halitta ba su halicci komai ba wa hum yukhlaqun alhali su ne ake halitta su wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a ba sa mallakar cuta wala amfani ga kawukansu wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura ba sa mallakar rayuwa wala mutuwa wala tayarwa bayan an mutu wannan abu ne wanda yake mushahad wannan abu ne wanda yake mushahad domin duk wanda ake bauta ma ba Allah ba baya mallakan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa domin duk waɗannan sifofi ne na rububiyya sifofi ne na rububiyya halitta da mallakar halitta da mallakar amfani da mallakar cuta da mallakar rayuwa da mallakar mutuwa da mallakar tayarwa bayan an mutu ba wanda yake wannan in ba Allah ba to wanda yake wannan shine cancanci a bauta masa wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce, wani da alladhina za'amtum min dunillah ce ne musu ku yi addu'ar ga waɗanda kuke riyawa kuna bauta musu ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa mallakan kwatankwacin ƙwayar zarra a cikin sammai wala a cikin ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirk ba ba su da tarayya a cikin sama da ƙasa ba su da wani abu na tarayya dalilin wannan ku shine zaka ga abu zai faru a sama ko a ƙasa ba su da ikon su hana shi wa ma lahu minhum min zahir kuma shi Allah ba shi da mataimaki daga cikin su wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la to idan ma ka ce a'a ai ba mu ce suna da sun mallaki tarayya tare da Allah ba a'a masu ceto ne ya za a ka wajen Allah gaba gadi dole sai ka bi ta hanyarsu. sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la to to kuma a wajensa baya amfani sai ga wanda ya bada izini a gare shi shi ko bai bada izini ga waɗannan gumakan ba saboda haka an kore abin an kore maganar mushrikai jumlatan wa tafsila wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu shin suna yin tarayya da Allah ne abinda bai halicci komai ba alhali shine abinda aka halitta wala yastati'una lahum nasra ba su da ikon taimako ga masu bautar tasu wala an anfusahum yansurun ba su da ikon taimako ga kansu su gumaka ba sa taimakon kansu wa idza kanat hadhihi halu tilkal aliha idan wannan shine halin waɗannan wato ababen bauta na ƙarya fa inna ittihadaha alihatan min asfahi safa dan haka wato bauta musu ba Allah ba yana daga cikin wautar da tafi komai wauta wa abdalil ba wa abdalil batil kuma yafi komai ƙarya dalili na biyu والثاني دليل نبي أن هؤلاء المشركين وأن المشركي كانوا يقرون بأن الله an الرب su mushirikai suna ikirari suna tabbatar wa cewa Allah shine ubangiji mahalici alladhi bi yadihi malakutu kulli shay wanda mulkin komai a hannunsa yake wala yujiru wa huwa yujiru wala yujaru alai shine mai bada kariya ba a samun mafaka daga gare shi kowa in yana neman mafaka wajensa zai je amma in yi masa in ya zamanto shi ne mai neman sa Allah to ba inda za ka gudu mushrikai sun san wannan dangane da Allah wa hada yastalzimu an yuwahhiduhu bil uluhiyya wannan ku yana lizumta kan cewa a kaɗe shi da bauta kama wahaduhu bil rububiyya kama yadda suka kadaita shi da wato haƙƙin cewa shine ubangiji mahalicci kama qala ta'ala kama yadda Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku alladhi khalaqakum wanda ya halice ku walladhina min qablikum da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaqun domin ku zamanto kun samu takawa alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha shine wanda ya sanya muku ƙasa ta zamanto shimfiɗa was samaa bina'a ya sanya muku sama ta zamanto rufi wa anzala minas samaa'i ma'a ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum ya fitar da arziki daga gare ku ya fitar da arziki a gare ku daga wannan ruwan daga cikin daɗaɗan abubuwa na wato ababen marmari da ababen da ake shuka suke fitowa fala taj'alu lillahi andada da haka kada ku sanya ma Allah kinnai wato tsara wa an tumta alamun alhali kuna sani cewa babu wanda ya kama da shi shahidi a anan shine Allah ya ce ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku ma'ana wanda yake da siffar halitta shi ne ya cancanci a bauta masa kamar Allah ya ce ne ku bauta ma ubangijinku dan me za ku bauta ma ubangijinku dan shi ya halicce ku to babu wanda yake mallakar wannan sifa ta halitta in ba Allah ba wanda haka shi ne kadai ya cancanci bauta wa qala ta'ala Allah ta'ala kuma ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wane ne ya halicce su da wallahi za su ce maka Allah ne fa anna yufakun da haka ta ina ake kawar da tunanin su suke zamantowa makareta wa qala ta'ala kuma Allah yace qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ce ne wane ne yake azurta ku daga sama da kuma daga ƙasa amman yamliku sam'a wal absar ko kuma wane ne yake da iko akan ji da gannai wa man yukhrijul hayya minal mayyit wane ne yake fitar da wato rayayye daga daga matacce wa yukhrijul mayyita minal hayy yake fitar da matacce daga rayayye wa man yudabbirul am wa yake jujjuya al'amari fa sayquluna Allah duk za su ce maka Allah ne faqul afala tattaqun ce ne musu don me ba za ku ji tsoron Allah ba ya zama to kuna bauta masa shi kaɗai ba kwa shirka fadhalikumullahu rabbukumul alhaq to wannan shine ubangijinku shine Allah ubangijinku na gaskiya Fa ma za ba al-haqq illa bayan gaskiya menene kuma in ba bata ba fa anna tusrafun ta yaya ake kawar da ku wato daga bin abin da yake shine daidai to wato bambanci tsakanin imani da tauhidin imani da rububiyar Allah da kuma imani da uluhiyar Allah shine imani da rububiyar Allah kai imani cewa abinda Allah yake yi shi shi kadai ne yake da iko shi shi kadai ne yake ba wanda ya sifantu da wannan sifa Allah shine mahalicci to ba mahalicci sai Allah Allah shine mai jujjuya al'amarin halitta ba mai jujjuya al'amarin halitta sai Allah Allah shine mai rayarwa ba mai rayarwa sai Allah Shi ne mai matarwa ba mai matarwa sai Allah Shi ne mai ba da mulki ba mai ba da mulki sai Allah Shi ne ya san gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah Shi ne mai ikon cutarwa ba mai ikon cutarwa sai Allah Shi ne mai ikon kawo amfani ba mai ikon kawo amfani sai Allah wannan shi ne wato tauhidin rububiya, abinda aikin Allah ne to kai imani cewa babu mai yin babu wanda yake yi kama da Allah a cikin wannan saboda haka yayin da mutum yake ganin cewar tauraro yana da tasiri yayin da ya je ya fada cikin wani matsala'i idan mutum ya tashi neman mulki idan ya nemi mulki a ranar da tauraro yake a cikin wani matsala'i to sai ya samu wannan mulki wannan a ya shirka da Allah eh a rububiya don ya ce tauraro shi ne yake ba da mulki domin in ya fada wannan wajen lalle tabbas zai samu mulki in yi imani da tasirin tauraro din kenan dan akwai wanda yake ba wai ya imani da tasirin tauraro bane wani imani yayi cewa in wannan abin ya faru Allah zai yi in yana imanin cewa Allah ne zai yi amma shiga wajen tauraron shine alamar to wannan ya zo mantu daga ya zo kofar kabira daga cikin manya-manyan kabari amma ba za a ce wannan yayi shirka ba tunda bai yi imani da tasirin tauraro ba amma wanda ya imani da cewa shigar tauraro wajen la mahala sai ya faru to wannan shine yayi shirka yana daga cikin wannan abinda waɗansu sukan gani suna ganin wato akwai waɗansu sunaye da in dai ka ja su wataƙila ma ba sunan Allah bane da wani hatimi da in dai ka ja shi ko kuma in dai ka rubuta shi to tabbas abu sai ya faru to idan yana ganin cewa wannan hatimin shine zai sa wannan abin ya faru to wannan yayi shirka da Allah a cikin rububiyarsa amma in yana ganin kan cewa in wannan abin ya faru Allah yana yin abin a lokacin to wannan ya zo daga cikin ya zo kofar kaba'ir daga cikin kaba'ir zunub domin ya ce wani yana tilasta ma Allah kenan eh daga cikin wannan shine kaga waɗansu suka ɗauko wannan abin suka shigar da shi cikin azkar sai a nuna maka kan cewa kamar wani zikiri idan kowane zikiri yana da adadinsa idan ka yi shi da adadinsa to tabbas za ka samu biyan bukata kamar alal misali idan ka yi ya latif kafa ɗari sau da tara, ka yi ta sau 129 duk abin da ka roƙi Allah Allah zai baka to wannan yana daga cikin idan mutum ya yi imani cewa wannan faɗan shi ne yake yi hmm, to wannan ya zama tokan cewa ya shirka da Allah don ya ce wani Allah yana wani Allah yana yin abin da Allah ne kaɗai yake yi amma in ce idan wannan idan yayi Allah zai yi tabbas Allah zai yi to wannan ya aikata babban laifi daga cikin ka ba'irin suno domin ya yi faɗa ma Allah ba tare da ilimi ba saboda haka a kula da irin wannan shi ne wato shirka a cikin rububiyar Allah kenan abinda Allah ne yake kace wani yana yi wani halitta ko wani abu sannan shi kuma imani da uluhiyar Allah shi ne abinda ake ma Allah abinda haƙƙi ne na Allah ake masa to shi kaɗai za ka yi kada a yi kowa shi ne ka kaɗaita Allah a cikin aikin da mu bayi muke masa ba a cikin shi nasa aikin ba na farko ka kaɗaita shi a cikin aikinsa da shi yake yi na biyu kuma ka kaɗaita shi a cikin aikinka da kai bawa kake ma Allah Allah ka ne masa sallah kake ma kowa sallah sai shi Allah kake ma yanka kake ma kowa sai yanka sai Allah Allah kake zuwa ka roƙa ka ɗaga hannu ka roƙe shi baka ganin sa baka jin sa amma ka kai imani da shi ka ɗaga hannu ka roƙe shi kada ka ɗaga hannu ka roƙi kowa in ba Allah ba Allah kake jin tsoro kake ganin kake ganin yana ganin ka ko ina kake ba ka ɓuya a gare shi don haka kana bauta masa bisa tsoro da bisa ƙauna to kada ka yi wannan ga wani in ba Allah ba to wannan shine bambanci tsakanin uluhiyya da rububiyya an fahimta to yanzu wanda wanda yake neman haihuwa sai ya je aka ce masa akwai wani aljani a wata bishiya da idan dai mutum ya je ya yanka ɗan taure baki ga wannan aljani a gindin wannan bishiyar to wannan zai samu haihuwa mutumin Allah ya kyashe mutumin da ya je wannan wace irin a me shirka da Allah na'am aluhiya a uluhiya ko a rububiya? Uluhiya. waɗansu sun ce rububiya. a San a dubiyun yayi a dubiyun yayi a uluhiya da rububiya. a uluhiya yankan da yayi a rububiyya itikadinsa cewa wannan aljannin shi zai ba shi haihuwa ko ba haka ba don ba mai ba da haihuwa sai Allah a uluhiyya yankan da ya yi wannan bauta ne ya yi shirka da Allah a uluhiyya iman yaddarsa cewa wannan aljannin shi zai ba shi haihuwa wannan ya yi shirka a cikin rububiyya don babu mai da haihuwa sai Allah an fahimta to An na hudu na hudu daga cikin me eh eh yi ridda dama mana ai ne ai wanda ya shirka ya yi ridda wanda ya shirka ya yi ridda na hudu na hudu menene na hudu na hudu daga cikin me abubuwan da imani da Allah ya kunsa ahsan na hudu daga cikin abubuwan da imani da Allah ya kunsa al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi imani da sunayen Allah da sifofinsa ai ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa fi kitabihi a cikin littafinsa shine al-qur'ani wa sunnati rasulihi da kuma cikin sunnan manzansa sallallahu alaihi wasallam min al asma'i na daga sunaye was sifati da sifofi alal wajhi lahiqi bihi a bisa fuskar da ta dace da Allah min ghairi tahrifin ba tare da karkatar da ma'ana ba wala ta'til ba tare da wofantar da shi ba kace a'a Allah ba haka yake ba bayan Allah ya ce a cikin alqur'ani haka yake at ta'til kenan wala kif ba tare da kamantawa ba ce Allah ya sifanta kansa da kaza to ga yadda yake wala tamthil ba tare da kawo misali ba ka kwatanta shi da wani qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace walillahi al-asma'ul husna sunaye kyawawa masu tabbata ne ga Allah al-husna wato sunaye mafiya kyau domin al-husna daidai take da al-ahsan shi ne wanda ya fi kyau wato sunaye da suka fi kowaɗanne kyau matabbata ne ga Allah fad'uhu biha Don haka ku roki Allah da su wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da ku rabu da waɗanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah sai zauna ma kanu ya'malun da sannu za a yi musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa to kun ga wannan ya tabbatar ma da Allah sunaye kyawawa al asma'ul husna Allah maɗaukakin sarki yana da asma'ullahi husna a cikinsu akwai casa'in da tara. wanda casa'in tara ɗin nan ba su ne kaɗai asma'ullahi husna ba amma akwai waɗansu casa'in da tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan tara duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna a cikin sunayen Allah akwai casa'in tara bayanin su bai zo ba a cikin hadisi sahihi a cikin riwayar Tirmidhi ta wannan hadisin ya zo da bayanin su amma malamai suna magana akan ingancinsa sai dai malamai sun yi istihadi su bibiyi alkur'ani da sunna su ga irin sunayen Allah da manzan Allah da Allah ya ambaci ya kira kansa da su da kuma wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da su daga cikin su har da Sheikh islam Ibn Taymiyyah a cikin littafan da ya rubuta wanda yake su basa cikin alfatawa ɗinsa ya kawo sunayen bisa bibi, dan akwai sunaye waɗanda suke suna cikin sunayen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da su amma ba sa cikin wannan riwayar ta Tirmidhi kamar muqallibal qulub domin Aisha tana cewa mafi yawan rantsuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace la wa muqallibal qulub ba haka bane na rantse da wanda yake jujjuya zuciya kuma daga mafi yawan addu'a sain in ya sujada ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya mai yawan jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka nawa haka baya cikin a asma'ullah wa'annan guda 99 da cikin sunan tirmidhi saboda haka waɗannan sunaye a Allah ne kaɗai ya san wannan 99 shi yasa malamai suka yi ijtihadi kai dai kai ƙoƙari duk wani suna daga cikin sunayen Allah waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da wanda suka zo a cikin sunna ka san su ka kiyaye su kuma ka rinka roƙon Allah da su wanda duk ya kiyaye su ma'anar kiyaye su shine ka san su ka haddace su sannan abin da ke cikinsu na ilimi da abin da ke cikinsu na imani na kai aiki da shi kai aiki da wannan to in kai haka wannan zai zama to mabudin aljanna ne saboda haka wannan dai mun ga Allah ya tabbatar ma da kansa sunaye kyawawa Allah yana da sunaye kyawawa masu yawa bai halatta ka ba ma Allah wani suna ba sai wanda ya tabbata a cikin alkur'ani ko wanda ya tabbata a cikin sunna so da yawa mutane sukan yi kuskure a nan wajen za ga mutum ya karanta alkur'ani rai rai rai rai ko a baci waɗansu surori na alƙur'ani masu falala wanda falalarsu ta tabbata irin surat yasin da suratu tabaraka amma bayan kowace sura sai a ce akwai hudubarta a cikin hudubar nan sai ga an faɗi waɗansu sunaye ba sa cikin alƙur'ani ba sa cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sunayen Allah ne to wannan kuskure ne kada ka yadda ka kira Allah da wani suna in ba yana cikin alƙur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci sunayen aljanu ne shaidanun aljanu ne don wani aljanun, ba zai zo ya ce zai kotsa ka cikin kafirci ra'asan ba a sai do a cikin ibada taka zai zo sai ya dan zamar da kai a hankali a hankali a hankali daga ciki shine yin wannan din a ce maka a wannan ai sunayen waɗansu sunayen Allah ne da rauhanai ne suka san su rauhanai su suka san su rauhanai waɗansu bayi ne su ma na Allah waɗanda suke daga cikin aljanu ba ma ganin su amma sun san waɗannan sunayen kuma su ma tun da bayin Allah ne saboda haka babu laifi mutum ya amfani da su akwai sirri a ciki wani sirri kake nema bayan alkur'ani da sunna a cikin wannan mutane da yawa suke bata to da kada ka yadda ka kira sunan Allah Allah da wani suna wanda baka baka san shi ba shi yasa kaga Maliku rahmatullahi alaihi Imam Malik yayi inkarin alhannan almannan tare da cewa almannan ya tabbata a cikin sunan da sunan tirmidhi da isnadi sahihi amma bai tabbata ba wajen malik saboda haka yake inkari a cikin kitabul jami na ibn Abizai, yake inkarin ambaci Allah da wannan sunan saboda me saboda shi bai tabbata a wajensa ba wanda ya nuna mana kan cewar kenan dole sai ya tabbata a cikin sunna ko a cikin alkur'ani sannan ka ambaci Allah da wannan sunan ya tabbata za a iya kiran sunan Allah da almannan domin kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi ya ji wani mutum ya kira Allah ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna laka Allahu bi anna laka alhamdu la ilaha illa antal mannan ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram yace ya kira Allah da ismullahi al-a'zam kaga a ciki hadda al-mannan al-hannan shine wannan shine mahallun nazar har yanzu ban ga wani wata riwaya wadda tabbatar da wannan sunan ba amma al-mannan ya tabbata saboda haka ba a kada ka kuskura ka kira Allah da wani suna wanda yake bai tabbata ba bai zo ba a cikin alkur'ani ko a cikin sunna to imani daga cikin daga cikin imani da asma'ullahi husna ka yadda da waɗannan sunaye da kuma sifofi wa qala ta'ala ga hujjar sifofi wala lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah shine shine ma'abucin misali mafi daukaka a cikin sammai da ƙasa wa huwal azizul hakim shine mabuwayi mai hikima wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir babu wani abu tamkarsa kuma shi ne mai ji mai gani ba wani abu kamar Allah la a cikin sifofinsa wala a cikin sunayensa ba wanda ya kama da Allah saboda haka duk wani abu na Allah idan aka tabbatar to na sanin haƙiƙaninsa wannan sai Allah don ba abin da ya kama da shi ba abin da ya kama da sifarsa wa huwa sami'ul basir kaga Allah mai ji ne amma dan Allah ya kira kansa as-sami' kada ka ɗauka irin yadda kake ji tare da kunne haka shi ma Allah yake ji da ala yana da ji yaya hakikanin jinsa yake shine kadai ya sani ba abin da ya kama da irin jinsa kuma kai jinka yakantacce ne idan aka sanya shamaki ko aka toshe kunnen ba za ka ji ba ko ba haka ba hmm? kuma idan ƙara ta yi ƙara ba za ka ji ta ba ƙarar da kare zai ji kai ba za ka ji ba kaga duk irin jinka kenan to na Allah shi ba na kamar na kowa ba ne daga cikin halittarsa haka zalika albasir shi mai gani ne dan an kira mutum shi ma mai gani Allah ya kira kansa mai gani bai nuna kan cewa ganin Allah daidai yake da ganin mutum laysa kami domin Allah laysa kami fihi shay na'am wa qad dalla fi hadha al-amri ta'ifatan akwai kungi akwai jama'a biyu na mutane da suka bata a cikin sha'anin asma'ullahi al a cikin sunayen Allah da sifofinsa ihdahuma na farkon su al-mu'attila masu rash masu wato sarai wato wofintar da Allah daga sifofi suke kin su sifantu su sifanta ma Allah abin da ya sifanta ma kansa alladhina ankarul asma wanda suka yi inkarin sunayen Allah was sifat suka yi inkarin sifofin Allah aw ba'daha ko waɗansu daga cikin sifofin za'imina anna ithbata halillahi yastalzimu tashbih saboda suna suna riyawa cewa an aka tabbatar ma da Allah sifofi to wannan yana lizimtar a kamanta Allah da waninsa au tashbihu Allah ta'ala bi khalqi ai tashbihu Allah ta'ala bi khalqi wato kamanta Allah da halittarsa wa hadha za'am wannan fahimta tasu batil wato kuskure ce liwujuhin saboda fuska da dama minha daga cikin fuskokin annahu yastalzimu lawazima batila yin haka wato kawar ma da Allah sifofi da rashin sifanta shi da sifofi wannan zai lizimta abubuwa waɗanda suke na waɗanda suke kuskure da kuma ƙarya ka tanaqudu fi kalamillahi subhanahu wataala kamar wato tufka da warwara a cikin rancen Allah asma. Domin Allah ya tabbatar الله da kansa sunaye. Wasu الله يتبت ya tabbatar سوناي والصفات يتبت من كنس الصفوي ونفى أن يكون كمثله Amma kuma ya kore cewa akwai wani abu da ya kama da shi walau kana ithbatuha yastalzimu tashbih da tabbatar ma da Allah suna ko sifa zai lizimta kamanta Allah da wani la lazimat tanaqu da sai ya zamanto an yi tafka da warwara kenan fi kalamin lahi a cikin zancen Allah wa takdhibu ba'dhihi ba'dha ya zamanto sashin sa yana ta sashi wanda yake kuma wannan ba haka yake ba wato ma'ana su waɗannan cewa suka yi idan ka ce Allah yana ji to Allah ya ce mutum ma yana ji saboda haka in ka ce Allah yana ji ka kamanta Allah da mutum dan ka kira Allah as-sami' kuma ka kira mutum ma sami in ka ce Allah yana gani to ai mutum ma yana gani saboda haka sai a kore ma Allah a ce an kore suka kore ma Allah ji suka kore ma Allah gani so kore ma Allah duk wata sifa da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ko kuma kamar sifofin da suka fi kowanne kawo ma mutane rikici shine sifa kamar sifar fuska Allah yana da Allah madaukakin sarki yace waya waya baqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka za ta wanzu za ka ce a fuska in aka tabbatar ma da Allah fuska wato Allah an haɗa shi kenan yana da gaɓoɓi saboda haka an kamanta shi da halitta to wa ya gaya maka cewa da aka ce Allah ya ce ya da fuska ya ce wani bai kama da shi ba don ya ce ya da fuska sai ka ce wani abu in na tabbatar ma da Allah sifa na kamanta Allah da wani halitta tun da ya ce ba abin da ya kama da shi ka ɗauka na yarda cewa yana da wannan sifar amma yaya take ban sani ba domin idan ka ce Allah maɗaukakin sarki in ya tabbatar ma da kansa sifa ya zamanto cewar ya kamanta kansa da halitta bayan kuma Allah ya ce bai yi kama da kowa ba ka ce kenan zancen Allah yana warware juna ko ba haka ba tunda shi ne ya ce yana da wannan sifa kuma shi ya ce ba abin da ya kama da shi idan tabbatar da sifa zai zamanto yana lizimta ya zamanto wani abu ya kama da shi ya zamanto akwai tufka da warwara a cikin zancen Allah kenan wanda yake ba haka bane shi yasa ake cewa duk wanda yake kora sifar Allah da da'awar cewa yana tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba sai da ya kamanta Allah ne tukuna da halitta sannan ya ce zai kore amma da bai kamanta Allah da halitta ba da ba zai buƙaci ya kora wannan sifar ba الثاني تسكى تبيو أنه يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين cewa suna wannan yana nizumta cewa idan abubuwa guda biyu suka yi ittifaki a cikin suna ko a cikin sifa wato kenan sun zamanto daidai fa anta tara shakhsayn ta tara shakhsayn za ka ga mutum biyu yattafiqani fi anna kullam minhuma insanun kowannen su sun yi ittifaki kowannen su insanun mutum ne sami'un mai ji ne basirun mai gani ne mutakallimun mai magana ne wala yanzamu min dhalika an yatamathala fil ma'anil insaniyati was sam'i wal basari wal kalam amma wannan ba lalle bane ya zamanto sun zamanto daidai wa daida sun yi kama da juna a cikin waɗannan sifofi na mutuntaka da ji da gani da magana ko ba haka ba yanzu dan kawai an ce bari mu ɗauki abin da yake yafi an ce a an ce ka samu mutane baƙaƙe ne ko kuma a ce jajaye wane ja ne wane ma ja ne sai zama to daidai a cikin wannan sifa ta su ta jajjawo don kawai ka ce wane ja ne wane ma ja ne sai to sun yi kama a cikin sifar ja ɗin ga baki ɗayan da ya kamata ko kuma ka ce mutum akwai mutum wanda yake ja akwai ƙofa ja dan kawai mutum ja ƙofa ma ja sai to sun yi daidai wa daida dan kawai sun yi kama a cikin sun yi wato an an su da sunan sifa guda ɗaya wannan ba lazimi ne. babu lokaci da zamu shiga cikin dogon wannan bayanin amma ina ganin akwai kusan abu ne wanda yake a bayyane wa taral hayawanat za ga dabbobi laha aid suna da hannu wa arju da kafafu wa a'yun da idanu wala yazaw min ittifaqiha min ittifaqiha hadha an takuna aydiha wa arjuluha wa a'yunuha mutamathila kasancewar sun yi ittifaki akan suna da hannu suna da kafa suna da idanu wannan bai nuna kan cewa sun yi daidai ba a cikin wannan hannun akuya ba daidai yake da hannun mutum ba daidai yake da hannun giwa ba idan akuya ba daidai yake da idan mage ba ba daidai yake da idan kare ba ba daidai yake da idan mutum ba saboda haka dan kawai ka ce ka ce ka ba su sifar ido wannan bai zamanto sun yi daidaita a cikin wannan sifar ba to haka zalika jalla wa ala walillahi almasalul a'la misalin Allah ya fi komai fa idza zahara tabayun idan ya zamanto wato saɓani ya bayyana bayan mahaluka tsakanin halitta fi ma tattafiqu fihi min asma a cikin abin da suke ittifaki a cikin sunaye aw sifat ko sifofi fattabayinu bainal khaliqi wal makhluqi abiyan wa ba. bambanci da nisantar juna tsakanin mahalicci da halitta ya fi bayyana ya fi girma yanzu idan dai an tabbatar ma da mutum hannu an tabbatar ma da akuya hannu wannan bai sa sun yi kama da juna ba hannun mutum daban hannun akuya daban in aka tabbatar ma da Allah sifa aka tabbatar ma da mutum sifa wanda suka yi daidai a suna wannan bai nuna kan cewa sifar mutum daidai take da sifar Allah domin abin da ke tsakanin mahalicci da halitta a zati girmansa kamar yadda yake tsakaninsu ne a cikin sifa kamar yadda sifar kamar yadda zatin Allah bai kama da zatin kowa ba haka sifar Allah ba ta kama da sifar kowa ba a ta'ifatu thaniya bangare na biyu al-mushabbiha masu kamanta Allah allazina asbatul asma wanda suka tabbatar da sunaye ga Allah wasifat suka tabbatar da sifofi ga Allah ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi tare da kamanta Allah da halittarsa za'imina anna hadha da dalalatul nusus suka ce ai dama abinda nassi ya nuna kenan li'anna Allah ta'ala yukhatibu al-ibad bima yafhamun domin Allah yana zance da bayi ne da abinda suke fahimta wa hadha az-za'mu batil wannan kuskure ne wujuhin saboda fuskoki ga su wanda suka ce wato in Allah ya ce yana da fuska sai su ce fuskar da muka sani ce Allah ya yi Allah ya daidaita a saman al'arshi daidaitar da muka sani ce su tabbatar ma da Allah tare da sifanta wannan sifar tare da tabbatar ma wato su tabbatar ma da Allah wannan sifar kuma su kamanta shi da abin da suka sani wanda yake wannan kuskure ne al'awwal na farko anna mushabahatullahi ta'ala li khalqihi amrun batil kamar kamar Allah da halittarsa abu ne wanda yake kuskure bata ne yubtiluhu hankali yana kore shi wa shar'u shari'a ma tana kore shi wala yumkinu an yakuna muqtada nususul kitabi was sunna amran batila ba zai yiwu ba a ce abinda littafin Allah da sunna suke hukuntawa ya zamanto abu ne wanda yake kuskure don haka tabbatar da sifa bai nuna kan cewa ana yin tashbihi da Allah ba na biyu annallaha khataba al-ibada bima yafhamun Allah ya yi zance da bayi da abin da suke fahimta min haifi asli maana daga asalin ma'anar amma al amma haƙiƙanin al-haqiqa wal kun da haƙiƙanin yadda sifar take alladhi alayhi dhalika maana wanda wannan ma'anar ta wannan sifar take akai fa huwa mimma ta'athara Allah ta'ala bi ilmihi yana daga cikin abin da Allah ya keɓance ma kansa sani fi ma ya ta'allaku bi zati cin abin da yake da alaka da zatin Allah wa sifatihi da sifofin Allah gashi ruhi ma ran mutum kowa ya san yana da rai ko kowa san mutum yana da rai amma wa taba ganin rai ba taba gaya maka ya rai yake tsuntsu ne hmm, kamar kiyashi yake iska ce haske ne ya yake amma ka san kana da rai to ran kama da yake tare da kai baka san hakikaninsa ba ya ta za ka san Allah ta za ka san haƙiƙanin zatin Allah ko sifarsa hmm? amma kuma wannan ba zai kore cewa ya sifanta kansa da wannan sifar kai da cewa to Allah ya sifanta kansa da wannan sifar na yadda amma kai da ka gajiya kanka san haƙiƙanin yadda ruhinka yake ta ya za a yi hankalinka ta ya za a yi hankalinka ya fahimci yadda Allah yake ta yaya za a yi hankalinka ya fahimci yanzu alal misali ana maganar infinity ko abin da ba shi da iyaka ka fara kirga ɗaya biyu uku hudu biyar ka tafi ka tafi har ƙarshe akwai wanda ya taɓa ganin ta akwai wanda ma ya taɓa suranta ya infinity take ba za ka san mahaƙiƙaninta ba saboda hankalinka iyakantacce ne saboda haka yana ɗaya daga cikin abin da za ka yadda idan wani lokaci mutane yadda shi ɗan yakan zo ma mutane ya ce a ah, hai dabara ake mutane akwai wani abu wanda za a ce hankalinka ba zai gane ba dan an ce haza min masta athara Allahu bi ilmi wannan abin da Allah ya bar kansa sani ne sai a nuna kamar wata rufa rufa ake a addini akwai abin da hankalin mutum ba zai gane ba amma ku ai hankali ya san iyakarsa shine mataki na farko na hankali duk hankalin da bai san iyakarsa ba to ya zama to zararre ya zare domin ba shi da hankali ke amma ɗaya daga cikin abin hankali ka san iyakarka to yana daga cikin iyakar hankali ka ce haza wal Allahu a'lam Allah shine mafi sani kai da cewa tana da iyaka abin da ya ƙetare wannan kuma sai Allah to wannan babin sifat da babin zati haka yake dangane da Allah Fa'iza idza athbata Allah li nafsihi annahu sami' idan Allah ya tabbatar ma kansa cewa shi sami' mai ji ne to kaga dai wannan ya tabbatar ma da kansa suna shine as-sami'u kuma ya tabbatar ma da kansa sifa ita ce sifar ji fa inna as-sam'a ma'lum ji abu ne wanda yake sananne min haifi asalin ma'ana daga asalin ma'anar ji an san meye ji wa huwa idrakul aswat jin sauti ko ba haka ba jin sauti kuma sauti din nan akwai sauti wanda yake na mutum wanda yake shine a a wato a cikin waves din ji din yana da iyaka akwai wanda yake yana kun haka abinda ake ce masa ultrasonic ya fi jin mutum shi ma dai sauti ne akwai wanda yake kuma dunan wannan wanda bai kai ma a ce mutum ya ji shi ba amma sauti ne akwai shi duk wani abu wanda yake sauti ne ya yani min sha'anihi an yusma duk abin da yake za a iya jinsa to Allah ya to ma'anar as-sam'u kenan jin idrakin wannan jin lakin haqiqatu dhalika lakin haqiqatu dhalika bin nisbati ila sam'i ila sam'i Allah ta'ala ghairu amma haqiqanin ji dangane da jin Allah wannan ba a san shi ba an dai san meye ji yaya jin Allah yake haƙiƙanin yaya Allah ya sifantu da ji wannan ba za a sani ba li'anna haqiqata sam'a tatabayanu hatta fil makhluqat domin haƙiƙanin ji yana sabawa hatta a cikin halitta jin mutum daban da jin kare daban da jin akuya daban da jin kiyashi daban kowanne da irin jinsa to ballanta kuma tsakanin mahalicci da sauran halitta fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluq abyan wa a'zam don haka saɓanin juna tsakanin mahalicci da halitta shine mafi bayani shine mafi bayyana kuma shine mafi girma wa idan akhbara Allah ta'ala an nafsihi annahu istawa ala arshi idan Allah ya bada labari cewa Allah ya daidaita a saman al'arshi fa innal istiwa'a min haythu aslin ma'ana ma'lum al istiwa'i daidaituwa a bisa asalin ma'anarsa a harshe na larabci da maganganu na mutane ma'lum sananne ne lakin haƙiƙatar istiwa'i allati huwa alaihi amma haƙiƙanin istiwa'i wanda Allah ya yi ba a san shi ba bin nisbati ila istiwa'i Allahi ala arshi dangane da yadda Allah ya istiwa'i a al'arshi lian na haƙiƙatar istiwa'i ta bayan domin haƙiƙanin istiwa'i tana shan babban fi haƙƙin mahluk dangane da haƙƙin halitta falaisa listiwa'i ala kursi mustaqirrun kalistiwa'i ala rahali ba'irin sa'abin nufo. daidaituwar mutum akan kus kujera wadda take a zaune wadda take tabbatatta ga mutum ya zauna akan kujera ba daidai take da daidaituwar mutum akan kan wato akan sirdin raƙumi wanda yake mai wanda tutsu ba mai wahalar hawa duk dai amma ko ne za a ce yayi istiwa'i in ka zauna akan akan kujera za a ce istawa alal kursi in ka zauna a kan dabba akan raƙumi za a ce istawa ala hatta idza stawaytum alaiha wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha istiwa'in mutum wato yayin da mutum ya hau kan raƙumi irin zaman da zai yi ba irin zaman da zai yi ne akan kujera wata ke tabbatatta a ƙasa ka san irin zaman da zai yi shi yasa ake cewa wato doki kansa ya san wanda bai iya hawa doki ba yayin da mutum ya hau doki ya saki jiki doki ya san kan cewa wannan bai san bai san bai san sha'ani saboda haka ya san zai ya san zai ya san zai jefar da shi kenan amma yana hawa kansa ya ji yadda ya dan fare jikin nasa ya ji yadda yake zai san cewa a ah, wannan ya san yadda nake hawa yake hawa amma ka gani saboda haka ga sun yi sabani wajen istiwa din hawa doki ne duk amma suka zamanto daban to saboda haka idan akwai saɓani a cikin yadda ma mutum yake sifanta da wannan sifa ina kuma ga yadda Allah ya sifanta da ina kuma tsakanin mutum tsakanin mahalicci da sauran halitta fa idza tabayana fi haqqil makhluq idan ya zamanto wannan sifa ta sha bamban dangame da dangame da wato halitta fa fi fiha bainal khaliq wal makhluq abyan dan haka bai shan bamban tsakanin mahalicci da sauran halitta ya fi bayyana ya fi girma wal imanu billahi to wannan shine imani da Allah a imani da sufofin Allah wannan kuma shine abinda maliku rahmatullahi alaihi imamu na malik yake cewa da wani yazo ya tambaye shi Allah ya ce ya yi istiwa'i kan al'arshi ya yi istiwa'i sai ce an istiwa ma’anu istiwa sananne ne wato an san ma'anarsa wal kaifu minhu majhul yaya Allah ya sifantu da wannan sifa daga wajen Allah majhul ba a sani ba wal imanu bihi wajib imani da shi wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya akan sa kuma bid'a ne yace araka rajula su fa akhrijuh kai kuma ba mutumin kirki bane yace ku kore shi maliki kenan yace ku kore shi saboda duk wani hanya da za ta zo ta nemi kamar sayyidina Umar yake duk wani wanda ya zo ya ce zai kawo wani abu rudu a cikin addini sai a yi maganinsa ya ce a kore shi saboda haka wannan ƙa'ida da imam malik ya bayar muhimmiya ce cewa duk wata sifa ta allah da allah ya sifanta kansa da ita abinda allah ya faɗa na wannan sifar a tabbatar da ita amma yaya take dangane da haƙiƙaninta haƙiƙanin yadda allah ya sifantu da wannan sifa wannan ba zai yiwu ka sani ba kuma wajibi ne ka yadda sannan kuma bincike da ya tambaya a kan wannan yana daga cikin abubuwa wanda yake na bid'a to waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwan da imani da Allah ya kunsa imani da samuwar Allah imani da cewa Allah shi ne kaɗai mahalicci kuma ubangijin kowa ubangijin komai imani da cewa Allah shi ne kaɗai abun bautawa wanda ya cancanci bauta da gaskiya imani da cewa Allah yana da sifofi kyawawa yana da sifo sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka waɗannan abubuwa su ne imani da Allah ya kunsa to imani da al'imanu billahi ta'ala alama wa safna imani da Allah a bisa yadda muka sifanta yuthmiru lil mu'minina thamaratin jalila yana ba da fa'idodi masu girma ga mu'minai min ha daga ciki al'ula fa'ida ta farko ta haƙiƙu tauhidillahi ta'ala tabbatar da kaɗaituwar Allah bi haythu la yata'allaqu bi ghairihi raja yanda zai zamanto baka kaunar wani kauna ga wani Allah ba ta wato babu kauna ga wani Allah da take rataya da wanda ya imani da Allah wala khawf wato jin tsoro ga wani Allah babu shi ga wanda ya imani da Allah wala ya'budu wala yu'badu ghayruhu kuma ba a bauta ma wani in ba shi ba athaniya kamalu muhabbatillah cikakkiyar wato soyayya ga Allah wata ta'zimuhu da kuma da kuma girmama Allah bi muqtada asma'ihi husna wa sifatihi al saboda wato abinda sunayensa kyawawa suka kunsa da sifofinsa madaukaka jin girman Allah yayin da mutum yake karanta yake ganin sifofinsa shi yasa ake son mutum wato ayoyin da suke bayyana sifofin Allah ake son karanta su kamar qul huwallahu ahad kamar qul huwallahu ahad yanzu akwai bawan Allah daga cikin sahabbai wanda shi duk sallah idan zai yi a hadisin Aisha duk sallah idan zai yi in ya gama karatun sura to kafin ya ruku sai ya karanta qul huwallahu ahad sai ya sahabbai an tafi wajen yaƙi da shi ne shi ne komanda ba yadda za su yi da shi da suka dawo sai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna kukan abin da yake sai ce sun yi sun yi da shi bai daina ba sai da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka ba abin da yan yan rundunarka suka gaya maka ba yace ya rasulullah ina son wannan sura ne saboda sifar Allah ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna san da kake mata ya shigar da kai aljanna a ɗaya riwayar kuwa shi wannan ba wajen jihadi bane shi wannan aquba ne limamun su ne ba an faɗi waye ba shi kuma kullum in aka tashi sallah kafin ya karanta kowace sura sai ya karanta kul a har sannan ya karanta sai suka ce masa to wai kai Allah ba bata isa bane sai ka karanta wata saboda haka ko dai ka dinga karanta kulhu Allah kadai ko kuma ka karanta ɗaya sura yace kun ga in kuna so ne muku sallah ne muku sallah da ita in ko ba ku so ku nemo wani ya zo ya muku sallah sai suka je suka kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambaye shi me yasa yake yin haka me yasa yake yin haka dan har sai da suka ce masa kana ganin ba bata isa bane sai ka hada da wata in ta isa me yasa sai ka hada da wata sai ya ce ya rasulullah ina karanta ina karanta ta ne saboda sifar Allah ce ina karanta ta ne saboda sifar Allah ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu ku bashi labari cewa Allah yana son sa saboda me saboda ya ce yana son ta saboda sifar Allah ce shi yasa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin wannan yake nuna muhimmancin karanta wato ayoyi da suke bayanin sifar Allah kuma wato wannan ya daga cikin sirrin da yasa qul huwallahu take ita ce thuluthul qur'an kamar yadda waɗansu kamar yadda waɗansu malamai suka bayyana domin ita ce kaɗai sura a cikin alqur'ani daga farkon ta har ƙarshen ta sifar Allah ce kawai duk wata sura ta kunshi wani abu banda qul huwallahu ahad na'am to duk wata sura ta alkur'ani wato an kasa alkur'ani an ce alkur'ani akwai sifofin Allah akwai umarni akwai tauhidi da hukunce-hukunce da alkasas labarurruka saboda haka tauhidi kashi ɗaya cikin alkur'ani shi yasa wala walwala ta zama to thuluthul qur'an dan ita ce kadai tauhidi ne kadai a cikin ta dukkan sauran surori za ga bayan ko akwai tauhidi da wani abu ko da umarni ko da hani ko kuma umarni ya da hani kawai ba ta hunge ba amma babu sura wadda ke daga farkon ta har ƙarshen ta sai sifar Allah kaɗai in ba kul wallahu ahad ba saboda haka ayoyi da suke bayanin sifofin Allah suna da wannan wanda yake wani ya ɗaya daga cikin fa'idar imani da sifofin Allah kamar irin su a ayatul kursi kaga ayatul kursi ma aya ce ba ba sura ba amma haka tun daga farkon ta har ƙarshen ta sifofin Allah ce ayatul kursi haka zalika akwai ayoyi wanda suka zo jerin gwanansu kamar ƙarshen suratul hashir huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahadati huwa arrahmanur rahim zuwa ƙarshen sura haka farkon suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wal zahir hayya zuwa ga yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa huwa alimun bi dhati sudur haka inna allaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy hayya zuwa ga mutashabihan wa ghayra mutashabih mushtabihan wa ghayra mutashabih unzuru ila samari idha athmara wa yan'ih inna fi dhalikum laayatin liqaumin yu'minun duk sifofin Allah ne da kuma Allahu ya alamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazadu kullu shay'in indahu bi miqdar da Allahu nuru samawati wal ard Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil irin waɗannan su ayoyi da suke bayyana sifofin Allah wannan ya nuna kan cewar ana son karanta su saboda ga shi dai wanda ya lizumci sura da take da sifar Allah ce aka ce sansa da yake mata ta shiga da shi aljanna wani kuma da ya lizumce ta saboda sifar Allah ce aka ce masa Allah yana sansa saboda haka wannan ya nuna kan cewa irin wato abubuwan da suke bayani inda wurare na alƙur'ani da suke bayanin sifofin Allah Allah so a rinka yawan karanta su saboda abin da ke cikin wannan na ƙara wa mutum imani da Allah saboda da kake yayin da kake da karanta su kake ganin da Allah ya sifantu da sifar wadata kaga sai ka ji ba wanda zaka nemi wadata daga wajen su sai Allah kana jin Allah ya sifantu da sifar rayuwa wanda ba mutuwa sai ka ji ba za ka dogara gare shi in ba Allah ba ka ji akan sifar iliminsa da daddare ne kake ko da rana kuke ka ɓoye abinda ka bayyana ko ka ɓoye di ya sani ka ji irin waɗannan sai ka ji ya zama to sai ka ji sai ka soma muraƙabar Allah jalla wa ala to wannan duk yana daga cikin tasirin imani da asma'ullah imani da Allah jalla wa ala sannan na uku fa'idarsa ta haqiqu ibadatihi tabbatar da bautar Allah bi fi'li ma amara bihi ta hanyar aikata abinda Allah ya umarni da shi wajtinabi ma naha anhu da nisantar abinda Allah ya hana al bil mala'ika imani da mala'ikun Allah al-mala'ika abinda al-mala'ika alamul gaibi al-mala'ika abinda ake ce ma mala'ika halittu ne waɗanda suke na gaibu wato a ɓoye ba ma ganin ba ma iya ganin su makhluquna halitta ne ba mahalitta bane halitta ne su ma halitta su aka yi ba su ne masu halitta ba ba su ne masu taimaka ma Allah wajen halitta ba abiduna lillah abiduna lillahi ta'ala masu bauta ne ga Allah walaysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay ba su da wani abu daga cikin wato abubuwan da suka keɓanci haƙƙin bauta na cewa haƙƙin wato cewa wato haƙƙin Allah haƙƙin wato rububiyya cewa Allah shine mahalicci na komai wal uluhiyya da kuma haƙƙin bauta da gaskiya khalaqahumullahu ta'ala min nur Allah ya halicce su daga haske kamar yadda Allah mu ya halice mu daga usu daga haske Allah ya halice su wa manahahumul inqiyada tamma li amrihi sannan Allah ya ba su miƙa wuya cikakke ga umarninsa ba su san su saba ma Allah ba ba su san su saba ma Allah ba yanzu kamar yadda zaka ga ƙudan zuma a kamar yadda zaka ga ko kuma kamar yadda zaka ce kamar yadda zaka ga maciji bai san ya tashi ya rinka tafiya akan jelarsa ba haka kansa yana sama akan jelar sama to haka mala'ika bai sanya saba ma Allah ba haka asalin halitta shi haka asalin halitta sai yake shi saban Allah bai san shi ba kaga kudan zuma yana da kamar kudan zuma yana da sifofi bai san kudan zuma bai sanya ciciyawa ba ya san sanya cifiri da sukari bai sanya ciciyawa haka Allah ya asalin halitta su to su mala'iku haka Allah ya asalin halitta su ba san su saba ma Allah ba wal quwwati ala tanfidi kuma Allah ya ba su iko akan zartar da umarnin Allah in Allah ya ce musu su yi abu suna da ƙarfi za su yi shi da cikakken ƙarfi ba wanda ya ije ƙarfin su an ɗauki kalmar mala'ika daga al'uluka al'uluka su ne shi ta ce ar-risala saƙo ‘yan aiki wato su ne ‘yan aikin Allah a cikin dukkan abubuwa daban-daban da yake qala ta'ala Allah ta'ala yace wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun wanda suke wajensa sune mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin yin bautarsa su ki bauta masa wa la yastahsirun kuma ba sa wato yin da na sani ko su gajiya a cikin bautarsu yusabbihuna al-laila wan nahar suna tasbihi dare da rana la yafturun ba sa yankewa ba sa kosawa su ji kan cewa yau dai bari mu huta su ba san su huta ba kamar yadda numfashi za ka ce yau dai bari daina numfashi ka ce ni dai yau so nake na huta daga numfashi in ka ce za ka huta daga numfashi babu kai to haka mala'iku suke ba san su huta daga tasbihi ba tasbihi a wajensu kamar numfashi ne a wajenmu kamar yadda muke numfashi haka to su haka suke tasbihi yayi sabbihuna al-laila wan nahara la yaturu Allah da iko yake haka Allah yake halittarsa wa hum adadin kathir su adadi ne mai yawa la yuhsihim illa Allah ba wanda ya san adadin su sai Allah ta'ala wa qad thabatat fi sahihain ya tabbata a cikin hadisi cikin Bukhari da Muslim min hadisi Anas radiyallahu daga hadisin Anas fi qissati al-mi'raj a qissar mi'raji hawan annabi sallallahu ya zuwa sama zuwa ta bakwai annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur cewa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ɗaukaka albaitul ma'mur gida ɗaki wanda yake abin wato rayar da shi da ibada shine ma'anan al-ma'mur ay ummira bil ibada an rayar da shi da ibada fi sama'i a sama yusalli fihi kullu yawmin sab'una alfa malak kowace rana mala'ika dubu saba'in suna sallah a cikinsa idan haraju in suka fito daga masallacin lam udu, ilaihi akhira ma alaihi ba sake komowa ba kashe gari waɗansu dubu saba'in ɗin za su je su sallah a ciki sannan su fita saboda haka wai don kayi ma Allah sallah ne kai idan wanda ike so ne in Allah yana so ne Allah so yake ya ji sallar ya ga sallar masu sallah ga masallata kaji yadda suke sallar su annabi wannan hadisi ne ingantacce wal imanu bil mala'ikati yatadhamm wal imanu umur imani da mala'iku yana kunsan abubuwa guda hudu al awwal al imanu bi na farko ka yadda suna wato kada kai inkarin ba sa nan domin yana daga cikin imanu bil ghaib alladhina yu'minuna bil ghaib masu imani da al ghaib abin da ya fako a gare su baka gani ba an gaya maka in kace kai ba za ka yadda ba sai ka gani to yau mai ronar mala'ika ta bushra yau mai idin da mujrimin ran da za ka gani babu albushir a gare ta don ran nan sai tafiya lahira lokacin imani ba zai amfani duk wanda zai mutu zai ga mala'ika yayin da mutuwa ta zo zai ga mala'ika ƙiƙi amma ba wanda yake amma kai imani da cewa suna nan saboda Allah ya gaya maka manzan Allah manzannin Allah sun gaya maka to wannan shine mumini shine imani da haka na farko ka da suna nan الثاني نبي الإيمان بمن علمنا اسم بمن علمنا اسمه منهم باسمه إيماني دا وندا مكا سان سونان سا daga cikinsu da sunan nasa ka Jibril ka imani akwai Jibril ka yadda ka san Jibril wanda da yace babu Jibril ya kareta Alqur'ani ya kareta sunna Annabi sallallahu alaihi duk wani daga cikin mala'ika wanda an ambaton ya zo. muka san sunansa to mu imani da shi shi ma da cikin imani da mala'iku wa man lam na'lam wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmala wanda kuma mu san sunansa ba sai mu imani da su a dunkule cewa duk mala'iku mun yadda da su amma tafsil wato tafsil a rarrabe shine duk wanda aka ambaci sunansa mu yadda da shi mu yadda cewa yana nan daga cikin waɗanda sunansu ya zo akwai jibril ko a cikin alkur'ani ya zo wa mika'il ko wa mikal a wata ƙira'a shi ma a ƙur'ani yanzu akwai malik a cikin alƙur'ani wa ƙalu ya malikul ya ƙuzi alaina rabu a cikin suratun zuhru shi ma wannan ambat sunansa ya zo a cikin alƙur'ani akwai israfil mai huda ƙaho sunansa ya zo a cikin hadisi allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil sunansa ya zo mu yadda da su akwai alhafaza masu kiyaye mutum wa inna alaikum hafizin kiraman katibi akwai waɗanda akwai akwai as-safara masu yawo da wahayi masu kai komo da wahayi as-safara tsakanin sama ta bakwai zuwa zuwa sama ta daya sai kuma wanne na'am ar-raqib wal atid wannan sifa ne sifa ne ba suna bane ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan waɗansu malamai sun ce sifa ne ba suna bane malakul maut qul yatawaffakum malakul maut mala'ikan mutuwa wannan ma ya zo a cikin alkur'ani kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum sai wanne kuma na'am to ka gani kaga ala ahsan da ka kawo wannan munkar da wala ko to shi kaga babu wannan kaga shi babu wannan gara da ta ambata ka san ma mu ba ma cewa ake wani kir din ba wala kiri da la'a wala kiri akwai masu tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su masu tambaya amma bai faɗi sunansu ba bai faɗi sunansu ba cewa ɗayansu munkar ne ɗayansu na nakir sai abu aka munkar wa nakir shine kuma sai ka kawo su ce wala kiri wannan abin nan bai zo ba a cikin bai zo ba ambaton sunansu bai zo ba a cikin hadith saboda haka kada ka yadda da wanda kada yin ambaton su zai zama yana daga cikin wato fada a cikin fada dangane da haƙƙin Allah da manzansa ba tare da ba tare da sani ba wanda ya tabbata shi za a tabbatar <laughs> sai kuma waɗanne lahu mu'aqibat al mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah an yi saɓani al mu'aqibat dinnan sune al hafizin ko ko wadansu ne al mu'aqibat wadanda suke sauka da asba kuma su sauka da la'asa na dare su sauka da na sannan su tashi da na rana su sauka da asba su tashi da waɗannan su ne masu rubuta aiki ko ko waɗannan su ne al-mu'aqibat ɗin waɗanda suke tsare mutum daga wato Allah daga al'amarin tsare shi akan al'amarin Allah cewa suna tare da shi duk wani abu da zai cuce shi in ba Allah ya rubuto ba ba za su bari ya same shi ba yahfazunahu min la ay yahfazunahu bi amri amrina suna tsare shi da al'amarin Allah to an yi sabani waɗansu sun ce daban ne almu'aqibin daban ne masu tsare mutum ne waɗansu ma aka ce su ne ainihin masu rubutu ɗin wallahu ta'ala a'ala na'am wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut eh Almalakan, mala'iku ne harut da marut su ma ambaton shi ya zo a cikin Alƙur'ani. sai dai kissar yadda take shine tafsilin bai zo ba a cikin Alƙur'ani wala a cikin hadisi الثالث نوكو الإيمان بما علمنا من بما علمنا من صفاتهم إيمان أبند مكسني نصفه في ملائكو كصفة جبريل كما صفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم يباد الأباري توا يا جبريل أكن أتكن صفة سا da Allah ya da aka halicce shi akanta walahu 600 jinahin janahin qad sadda al-ufuq yana da fuffuke guda 600 ya toshe ga baki ɗaya sassan samaniya wato ma'ana har rana ma ya toshe Ka kasan ba abin da zai rufe rana a duniya akwai abin da zai rufe rana to sai jibril saddal ufu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kad saddal ufu ya toshe wato daga iyakar inda kake gani daga dama zuwa iyakar inda kake gani daga hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga jibril to wannan ya daga cikin bambancin annabawa da sauran halitta Allah ya sanya halitta su su iya ganin mala'ika idan wanda ba annabi bane ya ga wannan sai zuciyar ta buga ga mutane suna ganin aljanu suna haukacewa ballantana ta ga mala'ika shi ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sau biyu ya ga mala'ika jibril a sa ta halitta asalin halitta sau biyu ɗaya a nan duniya ɗaya kuma a sama inda sidratul muntaha wala qadra ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ya gan shi a can sama inda suka ji munta kuma ya gan shi a nan duniya farkon da aka lokacin da aka samu fassaratul wahyi da wahayi ya yanke sai ya tafi zuwa kogon hira yana ƙauna wahayi ya sake zuwa masa yana sakowa sai ya gan shi ya toshe sararin samaniya da fiffike har guda ɗari shida to kasancewar annab sallallahu alaihi wasallam har ya kiyaye wannan ya kiyaye adadin fuka-fukansa wani na ɗaya daga cikin tasbitin da Allah ya ba manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi da cewa ma za basaru wa ma wato ganinsa bai kauce ba bai kuma wuce iyaka ba ya gan shi yana cikakken hankalinsa da cikakken sani da haka kuma ya kiyaye abin da ya gani har ya gaya mana salawatullahi wasu salamu alaihi saboda haka to duk wanda wanda sa ya zo na siffar mala'ika din a haka sai mu yarda da shi wanda ku bi zo ba wanda waɗansu suke faɗa to kada mu yarda da wannan domin ta yiwu yana daga cikin abin da shaidan yake faɗa wa qad yatahawwalu malik wa qad malak mala'ika yakan canza kamar sa bi amrillahi da umarnin Allah wato da da izinin Allah ila hay'ati rajul ya zuwa ga kamar mutum kama hasala li jibril kamar yanda ya faru ga mala'ika jibril hina arsalahu ta'ala ila maryam yayin da annab Allah ta'ala ya tura ya tura shi wajen ya tura shi wajen maryam fatamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana a gare ta a matsayin mutum wanda yake miƙaƙƙi mai kyakkyawar kama shine as-sawi wato mai kyakkyawar kama وحين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه kuma lokacin da yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa ja'ahu bi sifati rajulin shadidi bayad ath-thiyab ya zo masa da sifar mutum mai tsananin farin tufafi shadidi sawadi sha'a mai tsananin duhun gashi Layura alaihi atharu safar ba a ganin alamun tafiya tare da shi wala <coughs> wala na'am wala ya, wala ahadun min sahaba ba wanda ya san shi daga cikin sahabbai فجلس ila النبي sallallahu alaihi عليه ya zauna a gaban صلى sallallahu alaihi وسلم fa ركبتيه rukbatayhi ila يجنجن ya jingina gwiwoyinsa da gwiwoyin الله sallallahu alaihi ووضع wa على فخذيه ala fakhidaihi ya sanya tafukan hannayensa akan a sifar ko kuma ya sanya kan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga ciki zaka iya fassarawa Wasu sa'ala an sallallahu alaihi wasallam anil islam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan musulunci wal iman da imani wal ihsan da ihsani was sa'a da sa'ar Alkiyama qiyama wa amaratiha da alamominta فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يباش أمسى فانطلق سيتفي ثم قال صلى الله عليه وسلم سنة من الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل وانا جبريل أتاكم يؤلمكم دينكم يا زويكم يا مكا دينكم رواه مسلم wani lokaci yakan zo a sifar sau da yawa yakan zo a sifar dihiya ibnu halifat al-kalbi dihiya ta bin halifat al-kalbi ɗaya daga cikin sahabbai ne yana daga cikin waɗanda suke masu kyakkyawan kama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawa ne wata ran ummu salama ta ce ya rasulullah ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe da dihiya al-kalbi suna magana ta ji waɗansu abubuwa da suka faɗa da yake da adihiya yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin waɗannan abubuwan akan mimbari sai ta tambaye shi ita na ganka da dihiya yana gaya maka abubuwa kuma sai na ji kana bayanin waɗannan abubuwan akan mimbari yace kin gan shi yace ba dihiya bane jibril saboda haka sau da yawa wannan yana faruwa yana zuwa a titi titi na madina hanya hanya ta madina wani lokaci jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da Aisha Aisha ta cire kayanta suna kwance abin da ke faruwa tsakanin namiji da mata sai ya ki shiga ɗaki sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ishara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sa kayansa ya ɗauki mayafinsa ya yafa sannan ya sa takalminsa sai ya fito ya bi shi aisha sai ta tsammanin cewa ya tafi wajen ɗaya daga cikin matan ne kishiyoyinta sai ita ma ta bi shi ta bi shi sai ta ga tsaya a baƙiya ya daɗe a tsaye sannan ya juyo da ya juyo sai ta sauri kada ya cin mata shi kuma da ya hango ta sai ya ƙara sauri don ya cin mata sai ta ƙara sauri da ya ƙara sauri sai ta fara gudu har ta je ɗaki da ta shiga ɗaki sai ya ce mata ko ina kika je kike numfashi sai ta shiru shi ko ki gaya mun ko kuma al'alimul khabir ya gaya mun sai ta ce na ga ka fita ne sai ya ɗauka ka ko wajen ɗaya daga cikin matan ka ne shine na bika ya ce ke ce duhun da nake gani a gabana ta ce eh ya ce jibril ne ya zo ya same ni tare da ke kina cikin hali da ba zai shigo ba wato saboda a tuɗe take saboda haka ya yi mun ishara na fito na bishi ya ce mun in je ne istighfari ga bayan Allah mu'mine na bakai wani ita ce fitarsa ta ƙarshe salawatullahi wa salamu alaihi kuma annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa wahayi bai taɓa zuwa masa ba yana kwance da ɗaya daga cikin matansa sai tare da Aisha yasa da matan annab sallallahu alaihi wasallam wato mala'ika jibril yana sauka a gare shi da wahayi alhali yana tare da Aisha amma sauran matan baya sauka a gare shi a cikin wannan hali wataran suna zaune tare da ita mala'ika jibril ya bayyana ya masa wahayi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha hadha jibril yuqri'u alaihi salam da jibril ne yana gaishe ke ne miki sallama ta ce wa alaihi salam tara ma la kana ganin abin da ba ma gani saboda haka wani lokaci zai zo ba a sifar mutum ba a sifa wanda yake zai yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a sifa wanda yake Allah ne kaɗai ya sani wanda bayanin sifar ba ta zo ba saboda haka sifofi uku ne suka tabbata na bayyana jibril a cikin asalin halittarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya so sannan a sifa wanda yake bai bayanin ta ba wanda yake yakan bayyana ya masa wahayi kamar yadda ya zo din a wannan hadisin na Aisha da kuma a sifar wani daga cikin mutane kamar yadda ya zo ko a sifar dihiya ko a sifar matafiyan mutum wanda yake ba shi da alamar tafiya tare da shi وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط هكذلك ملائكة دا الله يأيكو سيزوا دا النبي إبراهيم دا النبي لوط سوما وأن ملائكة كانوا على صورة رجال سنزو أسفر متانين دا هكا النبي إبراهيم ما سيد أوكا باكيني سيد غغاوا يجي ينكا مسو يجي ينكا مسو تنكيا abinci dan ya yanka musu tinkiya dan ya musu saukar baki ne ya dauka mutane ne sai da tukuna suka ce inna rusulu rabbik mu manzannin ubangijin kai suka gaya masa sannan hankalinsa kuma ya tashi ce inna fi haluta ai akwai lut a cikin alƙaryar da suka ce ai ga inda za su tafi can ya san cewa wato al'amarin Allah ne ya zo mu wannan alƙaryar arabi abu na hudu daga cikin abin da imani da mala'iku ya kunsa al bima alimna min a a'malihim imani da abinda muka sani na ayyukansu Allah allati yaqumuna biha bi amrillah wanda mun suke yi da umarnin Allah ka tasbihihi kamar tasbihi suna tasbihi kullum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye yace yace afdalul kalam mastafahu Allah li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi afdalul dhikr mastafahu Allah li malaikatihi subhanallahi wa bihamdihi mafificin zikiri shine wanda Allah ya zaɓa ma mala'ikunsa subhanallahi wa Shi ne zikirin mala'iku subhanallahi wa bihamdihi to imani da wannan saboda ambatansa ya zo a cikin alkur'ani wata abudu lahu lailan wa nahara da bauta bautar Allah dare da rana biduni malalin wala fito ba tare da wato ginsa ba ba tare da kuma wato gajiyawa ba wa qad yakunu li ba'dihim a'mal khassa waɗansu zai zama sukan kasance suna da wani aiki kuma daban wato shi tasbihi da bautar Allah wannan sifa ta ce sifa ce da'ima su a cikin haka su to akan wannan bugu da ƙari akan wannan kuma akwai waɗanda za su zamanto suna da wani aiki keɓantacce nasu mithil jibril al-amin ala wahiyillah kamar jibril wanda yake amintacce akan wahayin Allah Allah ta'ala ya ambace shi a rasulun amin hmm. yursiluhu Allah bihi ila ila al-anbiya'i wa rusul Allah yana aiko shi da wannan sako wahayi ya zuwa ga annabawa da manzanni mithlu mika'il kaman mika'il al-muwakkal bil qatar wanda aka wakilta shi da ruwa ruwan sama ay bil matari wan nabat shayar da da ruwa da kuma hudowar tsirrai shine yake sanya tsirrai suke hudowa mithlu israfil kaman misali a wato israfil almuwakkal bin nafakhi fi sur wanda aka wakilta shi da hurawa a cikin kaho wanda zai sa mutane duk su mutu da dukkan halitta ma inda qiyami sa'a lokacin tashin alkiyama wa ba'athil khalqi da tashin halitta ya hura da a mutu sannan ya sake hurawa sannan a tashi wa mithlu malakul maut kamar misalin mala'ikan mutuwa almuwakkal bi qabdil arwahi inda al maut wanda aka wakilta shi da ɗaukar rayuwa rayuka lokacin mutuwa yana da mataimaka yana da mataimaka shine shi a a a shine zahiri kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna hatta idza jaa ahaduhumul maut tawaffatu rusuluna har sai mutuwa ta zo ma ɗayan su sai manzannin mu suka shi su dauki ransu to wannan ar-rusul din kaga ya nuna cewa jami'i ne a wani waje kuma yace qul tawaffaku malakul maut mala'ikan mutuwa shine yake daukan rawa to jami'i tsakanin waɗannan shine cewa akwai mala'ikan mutuwa sannan yana da al'awa mataimaka wa mithlu malik al Binnar, bin nar kamar misalin malik al Binnar bin nar wanda aka shine aikin sa shine kula shine gadin wutar jahannam, wa huwa khazinun nar mi gadin wuta wa mithlu al-mala'ikatu bil ajinna fil arham kamar mala'ikun da aka wakilta su da suranta yan jarirai a cikin mahaifa hmm? inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi أربعين ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع بكتب أربع أمور wanda ake umar wanda suke zuwa su hura rai kuma a rubuce su da su rubuta abubuwa guda hudu rayuwar mutum da ajalinsa da arzikinsa da kuma matsayaci ne ko mai arziki su ma waɗannan mala'iku kaga ga aikinsu idan tammalil insan arba'atu ashhur idan mutum wata hudu suka cika ga mutum fi batni ummi a cikin mahaifiyarsa ba'atha Allahu ilaihi malaka sai Allah ya aiko masa mala'ika wa amarahu bi katbi rizqihi ya umarce shi da rubuta arzikinsa wa ajalihi da ajalinsa wa amalihi da aikinsa wa shaqiyyun aw sa'id da kuma shi dan wuta ne ko dan aljanna wa mithlu al mala'ikati al al muwakkalin bi hifdhi al a'mal da kuma misalin almala'ika na bi hifdhi a'mali bani adam wanda aka tsaye wanda aka ba su aikin kiyaye ayyukan bani adam wa kitabatiha da rubuta su li kulli shakhs malakan kowane mutum yana da mala'ika guda biyu ahaduhuma an yamin ɗayan su an a gefen dama wa thani an shimal ɗayan su a gefen hagu an yamini wa an shimal qa'id wa mithlu almala'ika na bi su'al almayyit idha wudi'a fi qabrihi da kuma mala'iku da kuma misalin mala'ikun da aka sanya su sune masu tambayar mamaci idan aka sanya shi a cikin kabari Ya tihi malaka, mala'ika guda biyu za su zo masa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyi za su tambaye shi akan ubangijinsa da addininsa da annabinsa masu tsananin sifa masu tashin hankali ganin su wannan shine fitnatul qabr wanda sai mumini wanda Allah ya ma afwa yake samun aminta daga wannan bala'i yasa aka ce ana ana mutane ibtila'i a cikin kabari irin ibtila'in dujal to amma Allah madaukakin sarki yana yin afuwa ga mu'minai shi yasa yana ɗaya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana bayan kowace sallah kafin mu sallama mu nemi tsarin Allah daga fitnatul qabr fitnar tambayar waɗannan mala'iku ganin su tashi hankali ne to su ma kun ga wannan su ma misali ne duk muna wani ya ɗaya daga cikin dukkan yana daga cikin ginshiƙen imani da mala'iku saboda haka imani da mala'iku ya kunshi abubuwa guda hudu me da samu wasu mu yadda da sunayen waɗanda mu yadda da waɗanda Allah ya ambata mana da su su da sunayen su mu yadda da su mu yadda da waɗanda Allah mu yadda da sifar waɗanda Allah ya bayyana mana sifar su Allah da manzon suka bayyana mana sifar su mu yadda da aikin waɗanda Allah ya bayyana mana ayyukan su wannan shine ya daga dinya daga cikin imanu bil ghaib to wal imanu bil mala'ikati yuthmiru thamaratin jalila imani da mala'iku yana ba da fa'idodi masu yawa masu girma min ha daga ciki al'ula al'ilmu bi azamatillah sanin girman Allah wa quwwatihi da ƙarfin Allah wa sultanihi da mulkin da wato mulkin Allah fa inna azamatal makhluqi min azamatil khaliq domin girman halitta girman halitta daga girman yana nuna girman mahalicci yanzu idan mala'ika jibril haka yake to ya kuma to mala'ika jibril haka yake ballantana kuma wanda ya halicci mala'ika jibrilu to saboda haka imani da mala'iku yana samu san girman Allah A athaniya na biyu shukrullahi ala imayatihi bi bani adam godiya ga Allah akan kulawarsa da yadda Allah ya kula da bani adam wa kullu man wa kullu wakkala wakkala min ha'ula'il mala'ika man yaqumu bi hifzi Allah ya sanya daga cikin waɗannan mala'iku wanda zai tsaya da kiyaye shi zan ko mala'iku in suka zo aljiru ba sa zuwa sai su tafi sai su gudu wa ghairi dhalika min wa kitabati amalihim da rubuta ayyukansu wa ghairi dhalika min masalihim da wani wannan daga cikin abubuwan da suke maslaharsu الثالثة fa'ida ta uku الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى mai zama to muna son mala'iku akan abin da suka tsaya da shi na bautar Allah domin bayan Allah ne shi yasa ɗaya daga cikin abin da imani da mala'iku yake sanyawa shine wato nutsuwar zuciyar mumini mumini ya nutsu domin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wanda ya ambaci Allah a cikin jama'a a cikin taro to Allah zai ambace shi a cikin jama'a da tafi shi alkhairi mala'i a cikin jama'ar mala'i shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shine fi kowa sanin wannan yayin da ya zo mutu ya ce Allahumma fir rafiqil a'al ya zuwa ga abokan zama madaukaka shine mala'iku da bayin Allah salihai to ya ka san yayin da kake ayyuka na ibada mala'iku su ma suna shaida a kan wani saboda haka yadda ka shiga cikin tsanani su ma za su zamanto kan cewa suna daga cikin waɗanda za su rinka ce ma Allah Allah bawanka ga halin da yake ciki Allah bawanka kai masa saboda aka yana ɗaya daga cikin imani da mala'iku da kuma nutsuwa da mutum zai samu kan cewa ai da duk duniyan nan za a juya ba ruwan kowa da shi saboda ya bi Allah to akwai bayan Allah waɗanda suke suna san abin da yake kuma suna aminci da shi suna maraba da shi suna ji Allah yana jiyar da su Allah ya sanar da su abin da yake yi wannan sai da ƙara ba shi nutsuwa kamar da Sayyid Qutb yake faɗa a cikin a cikin Ma'alim fi cewa waɗansu sun zo sun yi kira annabawa da mabiyansu sun yi kira ba wanda ya imani da su aka halaka su kai sai ke tsammanin kawai ba su ci nasara ba yace to ai ba ba mutanen duniya ne kadai ba masu shaida ga abin da yake gudana a duniya akwai mala'iku su ma masu shaida ne saboda haka idan ana ganin a wani zanin na nan duniya kamar sun faɗi to akwai bayan Allah waɗanda suke masu mizani na gaskiya wanda a wajensu wato su wato masu nasara ne waqad ankara qaumun min az-za'igina kauna al-mala'ikati ajsama waɗansu mutane daga cikin karkatattun mutane sun yi inkari ina ganin za mu tsaya a nan saboda sai mu tashi a nan insha Allah a karatunmu na gobe ba zai yi mu gama abin da ya danganci imani da mala'iku ba insha Allah sai zuwa karatun gobe ah, amma muna da minti biyar ko to minti biyar in akwai mai tambaya ya tambaya alaikum salam na'am hmm. eh allahumma anta alqahiru fawqa ibadak allahumma anta alqahiru fawqa ibadik zaka iya cewa kuma ya kace ya qahiran fawqa ibadihi zaka iya yi na'am to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين